littafin wayo duniya kashi na goma sha bakwai ta alhamdulillah ga mu dai yanzu kan a mataki na ƙarshe duk da dai ba a sha bakwai ɗin zai ƙare ba to ba na jin dai abin da yake gaban ɗin zai yi yawa mai yiwuwa wannan shine na kusa da na ƙarshe wataƙila fa nake nufi kashi na goma sha bakwai rubutawa hadiza idris ta yi karantawa ɗan hamza ɗaukar nauyinsa sa'adatu nuhu usman wato mrs salima man ahmad didat kaduna kyautarwa kuma ga maman maryam zaria tukuici kuma ga al'ummar zaria baki ɗaya to ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zuwa cikin littafin wayo duniya littafi na goma sha bakwai amma dai kamar yadda muka saba har ila yau dai daga taskar ɗan hamza akwai dai faɗakarwa da za mu yi ɗin da yara kullum ku tuna cewa a duk lokacin da wata musiba ta same ka to jarabawa ce daga ubangijinka wadda ya fi kowa son ka da ƙaunarka ka tuna cewa ubangijinka ya yi maka haka ne domin ya kankare maka wasu daga cikin zunubanka ko kuma ya ɗaukaka daraja ka. ku tuna cewa rungumar kaddara hannu biyu kowace iri yana daga cikin ginshiƙan imani gwargwadon yadda kake rungumar kaddaranka, gwargwadon imaninka ku tuna cewa an jarabci annabawa da dama ku tuna cewa an jarabci manzanni da dama ku tuna cewa an jarabci salihan bayan Allah waɗanda suka zo kafin ku babu wani annabin da ya rayu salim alim ba tare da jarabawa a gare shi ba ya ubangiji Allah ka ɗora mana jarabawar da za mu iya annabi ayuba an jarabce shi da abubuwa da dama ga kuɗi ga annabta amma ba lafiya annabi yaquba an jarabce shi da abubuwa da dama ga ‘ya'ya ga annabta amma babu kuɗi annabi ibrahim an jarabce shi da abubuwa kamar haka ga annabta ga ɗaukaka kuma mahaifinsa shi ke ba shi matsala to ire-iren waɗannan idan muka yi duba da nazari babu wadda zai ce ya rayu ba tare da jarabawa ba sai dai kawai mu yi fata Allah ya ba mu ikon cin jarabawa wannan haka zalika annabi nuhu an jarabce shi da abubuwa da dama shi ma ga imani ga arziki amma matarsa da ɗansa su ne babbar matsalarsa a rayuwa to Allah ya sa mu dace wannan ɗan takaitaccen tunatarwa da za mu yi a wannan ɗan labari kenan na wayo duniya kashi na goma sha bakwai za mu ci gaba da ci shigo da tunatarwa da faɗakarwar mu daki daki kaɗan kaɗan kaɗan a duk littattafan da za su fito saboda an ce ya Muhammadu ka yi tunatarwa domin tunatarwa da wa'azi tana amfanar muminai Allah ka sa ta amfane mu ka sa kuma mu dace mu je zuwa cikin littafin ɗin to sa'adatu maman Ahmad sai kika kasa na ma yanki wajen sauraron wannan labarin da kika zaɓo shi kika buƙaci a isar da shi ga al'umma saboda nishaɗantarwa faɗakarwa ilmantarwa wa'azantarwa ai sauraro lafiya na san ba ku manta da inda muka kwana ba a inda ya gabata to mu je zuwa kawai tana duba Khadija ta gano abin da ke damunta amma dai tana buƙata ta tabbatar da hakan ɗin kar ta zo kuma ba haka bane nan ta yau maman Farhana bayanin idan babu damuwa za ta so Khadija ta bi ta asibiti ta yi mata gwaji domin ta tabbatar da abin da take zargi. A littafi da ya gabata wato littafi na sha shida inda muka kwana kenan momi ta ce mata babu komai tare da momi suka je asibiti nan aka yi wa Khadija in awon ciki aka yi test gwaji na farko ya nuna tana ɗauke da ciki positive doctor ta yi mamaki ba kaɗan ba sai lallai kam Khadija tana da aure ne da mamaki a fuskanta ta ce ma momi ta shigo ofis ɗinta ita kaɗai momina shiga ta ce mata yarinyar nan tana da aure ne cikin fara'a ta ce mata tana da aure mana shekara ma da aurenta yanzu haka nan doctor ta samu relief ta ɗan sake fuskarta tana kallon momin farhana ta ce congratulation tana ɗauke da ciki ne na sati shida wani murna mara misaltuwa momin farhana ta yi cike da fara'a ta tashi ta rungume doctor tare da fitowa daga ofishin nata Khadija kuma tana nan kwance a ɗakin da dokto ta ce mata ta kwanta. Ganin su kawai ta sun shigo da fara'a a fuskan su bata kawo komai a ranta ba ta rufe idanunta tana jin wani irin ciwo da yake shiganta. Doktor ta ce dole za a saka mata drip saboda zazzabin da yake damunta amma idan suna so a saka mata a gida ma ba matsala mu je can kawai. Babu ɓata lokaci suka koma gida aka saka wa Khadija ruwa. Tana cikin bacci Farhana da Minal suka shigo da gudu ɗakin momi suka tarar da hankalin hankalinsa ya matukar tashi nan minil ta sa kuka a haka momin Farhana ta shigo ta same su ta yi musu magana a kan su rage muryar sukar su tashe ta kuma jikinta ai da sauki yanzu drip din kawai yana karewa kenan she will be fine sai kusan yamma kadiza ta dawo hayyacinta tana jin daidai a halin yanzu she was feeling much okay amma dai zazzabin na jikinta kaɗan kaɗan sun minal ma haka suka hau yi mata sannu murmushi kawai ta yi ta kalli minal ta ce da fatan baki faɗa wa ya aiman komai ba ta ce mata na so kiransa farhana ce ta ce kar na kira Khadija ta ce that's good kar ki kira sa please ba na so hankalin sa ya tashi farhana ta ce hmm so hankali tashi lallai kam daga nan kuwa daga tashi da bacci sai maganar tashin hankalin miji murmushi Khadija ta yi ta ce mata duk zan rama farhana barana warke zan yi maganin ku a will dariya dukansu suka yi suka tafa sannan farhana ta ɗaibo mata abinci ta bata a hankali saboda Khadija bata da ƙarfin da za ta ciyar da kanta gaba ɗaya jikinta a sake yake hasali ma abincin ta san mata da hankali yake babu yadda ta iya da da nacin farhana dole za ta ci ta san halin ta sarai haka ba ta da zaɓi kawai ta ci abincin ɗago kan da Khadija za ta yi Minal da Farhana babu wanda ya san ciki ne daga ita dukkansu momin Farhana ba ta faɗa musu komai ba ta san kaudin Farhana da Minal shi yasa ta ki faɗa musu sai da Khadija ta kwana biyu a gidan su Farhana sannan ta koma school alhamdulillah cikinta baya sa ta wani irin yanayi ko amai ko wani laulayi da dai sauran damuwa abin da kawai yake saka ta shine saurin fushi nan da nan za ta fusata kaga tana fushi abin da kuma ba ta da shi a da kenan a rayuwarta Hmm, ciki kenan mai canza halin mutum mata yanda halin Khadija ya sauya ne ya matukar ba wa su farhana mamaki sai rasa dalilin hakan ɗin tun suna mata tsiya har suka gaji suka daina haka zalika a wurin Aiman ɗin ma ya kasa gane wa matarsa a cikin kwanakin nan dole ya fara shirin zuwa wurinta ya ga ko lafiya zaune suke a falon su su uku Khadija na kwance a sita tana bacci yayin da Farhana take kicin munel kuma tana assignment wayar khadija ya ringin cikin masifa ta farka saboda da kyar ta samu bacci ya dauke ta munel ta dago ta kalle ta to anti masifa an fara ko banza khadija ta mata ta dauki wayar tana tana so ta yi rejection na call din ganin small mama a jikin screen din ne yasa ta dauki kiran din da murmushi hello small mama kin share ni kwana biyu in ta bata hakuri tare da cewa little mimi ne bata jin daɗi shi yasa To ya school ɗin Khadija ta amsa da lafiya lauya jikin Little Mimi ɗin ta amsa mata da tana nan dai da sauki yanzu sannan ta ce mata albishir ta ce goro. Fari ko za Khadija ta ce fari ta to Simra ta haihu ɗazu an samu baby boy. Wani ihu Khadija ta sa sai da Farhana ta fito daga kitchen da gudu nan suka hau murna dukansu inda Khadija ta ce dole sai sun koma ne su za su je gida. kashe waya kawai ta yi ta kira Ayman aiki yake duk da ya gama gajiya ya ɗauki call ɗinta murmushi ya kawai ya ɗauka hot lips ta kira sunansa cikin shagaba ya amsa tare da cewar sarkin rigima fitina shagaba. na rasa wai mai wake taba min ke a kwanakin nan murmushi ta yi ta ce masa ba kai ba ne ka ki zuwa ka duba ne nan fa suka fara hiran soyayya inda ta hau hiran da bai karewa ta faɗa masa zancen haihuwar simra ya ce ɗazu shi ma aka kira su ake faɗa masa dama yana kiran yana shirin ya gama aiki ya kira ta ne kuwa to da Allah za su dawo gida sunan nan da kirya amince amma ya ce zai zo da kansa sai su koma tare ta ji daɗi sosai inda ta yi kisan ɗinsa ta wayar murmushi kawai ya ce he can't wait to have sai ta dawo baya ba zai iya ba alhamdulillah jikin Khadija da sauki yanzu ita da kanta ta yi tsammani tana dubi tana mamakin canje-canjen da take ji a jikinta amma dai ta kasa gano ko mai dalili ko masifan da take yi ta san ba a san da take ba to me yasa wasu gare nan da simra ta haihu aka kira su aka faɗa musu, simra ma ta haihu ita ɗin ma ta haifi namiji wayyo Allah ku zo ku ga murna a wurin su banda shirin tafiya suna ba abin da suke yi momin farhana mata ce dole za a je da ita sunan nan farhana mata roƙa a barta ta je babu musu dadinta ya amince sayayya mai yawa suka yi musu farhana da minal suka yi wa bebi kaya masu yawan gaske suka saya musu nan khadija ta roƙe su su raka ta wurin wani babban store kayan maza hakan suka raka ta sayayya sosai ta yi wa aiman abin da ya matukar ba su mamaki da sha'awa kenan farhana ta ce gaskiya aiman is eloki da ya samu mata kamar khadija minal ne ta ce shi ma ai son ta yake yi kamar ransa Farhana ta ce, mm, lalle kam so you are trying to defend your brother? Dariya dukansu suka yi Khadija ta ce, hmm, you sure right Munal. yana sona kamar yadda nake son sa nema, amma kuwa na san dai na fi son shi, kuma za ku samu wadda ya fi ni, wadda ya fi aiman sona insha Allah. Da ƙarfi suka amsa da amin Allah ya bamu Khadija ta kwashe da dariya. dukansu su ma dariyar suka yi kawai cike da mamaki Allah sarki wayo duniya kenan kashi na goma sha bakwai wadda Hadiza Idris ta yi ta rubuto muku shi ni ko na karanto muku shi wadda kuma Sa'adatu Nuhu Usman Sa'adatu Usman Nuhu Nuhu Usman wato Mrs. salima Maman Ahmad da ta dauke nauyin kawo muku shi mu zai zuwa domin jin yadda labarin zai kaya to wannan takaitacce kenan alhamdulillah a gefe guda ko babies din su babies simra kuwa sai dai sha Allah kamar ka sace suka gudu da su saboda kyau hmm, su mama take ɗauniya da su duk da dai dangin mazajen su ma suna ƙoƙari sosai wurin zuwa da komowa kullum momi da dadi kan ba a magana murnan su ba su taɓa kasancewa cikin farin ciki irin wanda suke ciki a yanzu ba they can't just imagine yadda suke ciki a yanzu inda suka samu waɗannan jikokin nasu dadi ne ya je gidajensu da kansa ya musu huɗu, ba inda ya daɗe yana kallon yaran nan tare da godewa Allah da wannan babbar kyauta da ya yi musu momi kan sau ɗaya ta je gidan ɗin duk da duk ba su simra ba ne fesbon ɗinta amma kasancewarsu su suka fara haifa musu jikoki yasa take kunyar zuwa gida mazajen su simra sun rasa inda za su sa kansu saboda murna sai hamdala suke yi ma Allah sumra da Samra ba a magana irin murnar da suke yi na sauka lafiya da suka yi. Take Aiman ya je gidan ya gai ya gaida su dukansu ya ji yana buƙatar ya ji yana son yaran sosai yaushe Khadija za ta haifar mana yaushe Khadija za ta haifa masa bebinsa babies masu kyau irin irin na Simra ya tambayi kansa shiru yayi sai dai kadai ya rasa me zai ce yayi zurfi a cikin tunani yana son babies sosai ba kaɗan kaɗan ba yana son yara tun kafin ya yi aure yake matuƙar son ganin ya mallaki yaran kansa Allah dai sa Khadija ta haifa min yara masu yawa ya faɗi haka a ransa sun sha hira da su mama a gidan samra inda ya faɗa musu gobe zai zai tafi sukul ɗin su Kadija za su dawo ranan za su dawo suna samra ta yi murna sosai ta ce masa ai Khadija ta faɗa mata za su dawo amma dai wata yi tsammani haka abin yake ba A dai da gaske ne Aiman ya ce da gaske ne mana nan da suka sha hiran su sosai daga nan ya musu sallama ya ce sai ya dawo da Khadija kenan za su dawo washe gari Aiman ya dauki ya bi jirgi zuwa school din su Khadija ba da bata lokaci ba suka isa direban su Farhana ne ya zo ya dauke shi Khadija ta so zuwa tarban mijinta amma tana da lecture a lokacin da jirgin su ya iso direban da direban da minal kaɗai suka je airport ɗin nan suka ɗauko shi ba ba ta lokaci ba suka zo gidan din. khadija da take kusa da school ɗin su da yake kusa kai Aiman ya ce ya fi son ya sauka a gidan din, sai ya huta sai su je can gidan su Farhana dukansu tun da a can za su kwana. Haɗaɗɗiyar lantin aka haɗa masa. Farhana da Khadija suna school shi yasa Minal ta yi komai da komai nasa. Ayya, autar momi ta iya girki ashe. Hmm. ko dai bebi na ce ta yi abincin ne minal ta yi dariya ta ce ita da farhana ai su suka yi girki ni ina cikin sukul ma lokacin amma dai na yi girkin na yi girkin na ai sai ya fi nasu daɗi dariya sosai a yamani ya yi sannan ya sauka ƙasa ya fara cin abinci yana ci suna hira da minal yana gama cin abinci minal ta kwashe plate ta kai kicin ta dawo falo suka ci gaba da hira sallaman su khadija ne ya katse musu hirarsu da gudu ta zo ta faɗa jikinsa ta rungume shi tana masa kukan shagwaba wai jiya ya ce mata zai zo ta yi ta jiran shi sai canja mata rana kawai yake yi sai yau nan fa ya shiga ba ta haƙuri ya ce mata yanayin aiki ne amma ai ta san ba ba ta kai shi kewar ta ba minal da farhana suka sake baki suna kallon juna cikin ikon Allah ganin abin da yana so ya fi karfin ne suka shige ɗaki suka bar su Khadija da Aiman sun sha hirar soyayya da kewar juna a falo kafin Minal ta fito ta ce mata to ai sai ki zo mu ci abinci inda ta zubo musu Khadija ta ce da ita ita da ya Aiman za ta ce Minal ta ce to shi ya ci nashi ya ce to ai ko zan ƙara ci da matata Minal dai ta ce tabbi to abin naku na daban ne ba su ma ishe ta kallo ba murmushi kawai ta ta ce lallai kam to wallahi sai dai ta shiga kicin ta zubo muku yayin da Minal ta je ta zubo musu ita da Farhana suka wuce suna ta gulman Khadija da Aiman suna dariya Khadija da kyar ta je ta kawo musu abinci ba ta fi cokali goma ba sai da Aiman ya tilasta ta ta kara ce sannan ya ce in ba ta ci ba tabbas ba za ta je sunan nan ba sannan ta kara da daddare sun gama shirya kayansu direban su farhana ya dauke su zuwa gidansu gidansu dadi da momin farhana sun yi murnan ganin Aiman dama momi tana son magana da shi akan cikin Khadija nan suka haura dainin dukansu inda suka ci abinci sannan aka fara hira Khadija ta tashi ta shige dakin Farhana Minal da Farhana suka bita. ta inda ya rage daga Ayman sai momi da dadin Farhana. Momin Farhana ta tashi ta ɗakin ta ta ɗauko takardar result ɗin test da aka yi wa Khadija. Ayman ta kira sunan shi ya jiyo a hankali ya kalle ta. Dama abin da zan yi maka albishir da shi shine da littafin da ke hannunta duk a ganinsa wani abu ne ya samu Khadija. To, Minal Momin Farhana ta fara magana. Khadija ko Minal takardar da ya gani yana tunanin matsala ne. Kwanaki Khadija ta ɗan rashin lafiya amma alhamdulillah ya zo mana da sauki. Gaban Aiman yana faɗuwa ya yi tsammanin wani abu ne. Na kira doktanmu, na yi tsammanin abin sai an kai gida ne to da na kira mu ta zo ta duba ta a nan ne ta kwashe labarin komai ta faɗa musu yadda ya faru wannan result ɗin matanka ne da muka karɓa tana da ɗauke da juna biyu Aiman ya sa hannu ya karɓi rizal ya gama karantawa Khadija na ɗauke da ciki na sati shida bai san lokacin da ya runguma dadin Farhana da Momin ba saboda tsananin farin cikin da bai taɓa samun kansa a ciki ba nan take kuka ya zubo masa kunya ya kama shi durƙusa har ƙasa yana musu godiya suka amsa suna dariya nan suka ci gaba da hira daga baya suka yi sallama da momi da dadin farhana inda ya kai su ɗakin Elder burodin farhana wadda a nan zai kwana aiman ya rasa inda zai sa kansa saboda murna ya ji daɗi sosai da momin farhana bata faɗa wa khadija ba yana so kawai ya kasance Shi ne mutum na farko da zai faɗa mata ya mata surprising ɗaukan lambar irin lambar ta kawai ya dama shi take shirin kira ya ɗauka tare da cewa ta ce hot lips yanzu nake shirin kiranka kun gama hirar ne ya amsa mata da mun gama to ki zo ɗakin Adil yayin Farhana ki same ni zaro ido ta yi ta ce ba zan iya zuwa ba fa gaskiya hot lips ni babu ruwa na. ka bari kawai idan muka koma gidan mu san gobe zai fi ai ka gani yau da gobe duk ɗaya ne ce a wurin Allah ba malama ki zo idan ba haka ba wallahi ba zan kwana a nan ba ni dai ina son ganin ki kafin na yi bacci ko ma ba za mu kwana tare ba ba dan ta so ba kuma ba ta son yi masa motsu shi yasa ta tambayi farhana ina ɗakin adil yake farhana ta jiyo tana mata dariyar tsokana ta ce bu zai na raka ki dama na san ba za ki taɓa kwanciya a nan ba tare da kin je wurinsa ba ta kawai ta yi saboda bata san abin da za ta ce mata ba har kofan ɗaki farhana ta raka ta sannan ta ce mata to sai da safe madam khadija ta ce wai sai da safe zuwaye yanzu zan dawo na taimaki." dariya farhana ta ta ce ni dai na taimaki sai da safe da sallama ta shige ɗakin ta same shi a saman sallaya ya daga hannu yana ta addu'o'i zama ta ta ma ta daga hannu kamar yadda ya daga sai da ya gama addu'a suka shafa tare kallon sa ta ce hot lips Allah ya karɓa, ya amsa da amin hotina sannan ta ce masa nan fa gidan mutane ne ba fa gidan ba ni ba babu ruwana ni fa ba a wurin ka zan kwana ba bai ce mata kala ba ya tashi ya zo inda take ya rufe kofa kamar sai wani abu ya rufe kofa ya sake ya ce to kenan ki je mana mu gani ai wallahi baki isa ba kwana a nan zaki kwana baby kallon mamaki ta yi masa ta fara roƙonsa dariya kawai yayi inda ya jawo ta ya tsire mata gyalen da ta lulluɓe kanta ya fara shafa kanta a hankali shiru ta yi masa bata ce komai ba ita kanta ta yi misin ɗinsa saboda tana buƙatar hakan ne bata ma wahalar da shari'a ba nan fa suka fara romansin na junansu tana biye masa harba? abin yana so ya wuce gona da iri tana da buƙatar hakan amma kuma gidan mutane ne ta fara roƙon su ya kyale ta da ƙirya suke ta ya fara mata godiya bata gane godiyar me yake mata ba sai zuba mata godiya da albarka yake faman yi a hankali ta ɗago ta kalle shi ta ce masa me wai me ya faru ne dan Allah shiru yayi yana kallon ta kafin ya miƙe ya ɗauko result din test din da aka yi mata imam you are for me ina zan sa kaina in ji daɗi ina zan sa na da wannan farin ciki kallonsa take da mamaki ta ce wa ya faɗa maka ya Aiman kuma ina ka samu wannan test result ɗin a nan ya kwashe labarin da momin farhana ta faɗa masa ya gaya mata fashewa da kuka ta yi ta fara magana ciki fa kace ciki fa kace ya Aiman ina zan kai ciki a halin yanzu ta ya za a yi na ɗauki ciki ina school a gaskiya ya Aiman ba zan iya ba I can't ba zan iya wahalar ɗaukan ciki ba ga wahalar school abin da zai fi mu je asibiti a zubar kawai saboda ba zan iya ɗaukar bebi a cikina ina karatu ba da wanne zan je wahalar lecture ko na bebi magana take tana kuka Aiman bai taɓa samun kansa cikin tashin hankali da ɓacin rai ba sai a wannan rana tun da suka yi aure bai taɓa fuskantar tashin hankali da ɓacin rai da ita ba sai a yau juyowa ya kalli Khadija ce what do you imam Are you trying to say we should abort the baby? Baki da hankali. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Ce miki nai ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba ina nufin ba zai yiwu ba. Kin san yadda na daɗe ina jiran wannan rana a rayuwata? Ransa ya yi mugun ɓaci, Khadija bata damu da ɓacin ransa ba a wannan karo. Wannan karo domin bata shirya ɗaukar Baby a yanzu ba, tunda take a rayuwarta. bata taɓa jin kamar za ta iya jayayya da shi ba kamar yadda ta yi a yau a gaban mijinta abin alfaharinta aiman ɗinta me ma yake ta ne Ko ka ta ci gaba da yi abin da ya fara damun aiman kenan ya jawo ta jikinsa yana rarrashinta ya fara kwantar mata da hankali tare da bata haƙuri I'm so sorry I'm so sorry ban yi tunanin hakan ba ne ransa ne ya ɓaci ya za a yi ta ce a zubar da ciki kuma gudan jininsa ita je jinsa take ta san ba za ta taɓa canza ra'ayinta ba ciki dai sai ta zubar da shi saboda ba za ta iya wahalar nan ba idan ta gama school ne sai ta fara ɗaukan ciki amma ba yanzu ba share shi ta har ya gama bata hakuri sannan ta ɗauki gelanta ta ce ka buɗe min kofa na tafi na kwanta roƙonta yake a kan ta hakura su kwana a nan kuma ta bar maganan cikin nan kar ta ce za ta zubar bata ce masa komai ba ya taso ya buɗe mata kofa jiki a sanye ya yi kisan ɗinta ta ture shi daga wurin ta fice da sauri tana kuka komawa ɗaki ta ta tarar su farhana sun yi bacci kawai kwanciya ta yi tana kuka har bacci ya ɗauke ta Aiman ko sako iri-iri ya tura mata na ban haƙuri sam Khadija bata masa reply ba inda ya kira ta ya fi sau goma bata ɗauka ba a haka bacci shi ma ya ɗauke shi washe gari suka hau shirin tafiya dadin Farhana ne zai kadai ba zai tafi ba sai ranar suna amma kaf gida za su tafi Khadija dai har yanzu ranta a jagule yake bata kole ka inda Aiman yake ba ya kira ta har ya gaji babu wadda ma ya san abin da ke faruwa tsakanin su jirgin su karfe sha biyu da minti arba'in da biyar zai tashi sha ɗaya suka bar gida suna isa fadu ka da yaje ta ko a mana magana magana ba tun a gida ta ce masa ina kwana babu abin da ya kara haɗa su daga nan dadin farhani ne ya biya musu kuɗin jirgi dukansu sannan suka karbi boarding pass ba da bata lokaci ba kawai aka fara announcement Aiman tare za su zauna da suwitar ɗinsa sai turo baki take yi ita kanta ta rasa abin da yasa ta take yawan fushi kwanan nan ashe dai cikin da ke jikinta ne Allah ya kawo mini sauki abin da ta faɗa a ta kenan su Farhana da Momi da Minan da kannan Farhana duk suna baya ba wuri dai suka zauna da su Khadija ba Aiman da kansa ya saka mata seatbelt bata ce masa kala ba hararansa kawai take a hankali Aiman ya rike hannun Khadija ya fara murzawa yana yi mata wani irin yanayi ture masa hannu ta shiga yi alamar ya sake ta ƙara matse ta yi ya ki sake ta a don dole ta haƙura ta bar shi har suka sauka a garin Abuja. To wannan kenan. Suna sauka sun sauka lafiya suna isa ko direban dadi ne ya zo da wata sabuwar mota ne model ya kwashe su zuwa gidan momi momi ta yi matukar murna ganin momin farhana da yaranta. sai da suka huta sosai sannan suka fara shirin zuwa gidan masu jego maman khadija da maman yasir suna ta shirin zuwa suna din su ma yayin da su hailat kuma suna roƙon dadi cewa ya bar su su je ya ce babu komai su shirya su je gidan su simra su khadija suka fara zuwa inda suka je suka ga murna a wurin simra khadija kam dai ba a magana ta manta da bacin ran da take fama da shi na tun jiya nan suka iske su mama da little mimi da take faman ta tafiya har da gudu da fara'a a fuskar Khadija ta durgusa ta dauki Maimu ta ce yar zaman ɗaki na ke ce haka kike ta faman tafiya har da gudu Sumal mama ta ce wallahi fa sai rigima take yi ba kaɗan ba kuka take yi je tun jiya nan dukkanin su suka yi dariya Khadija ta ja hannun Farhana suka je ɗaki bedroom ɗin Simra inda suka rungume juna kawai kafin Khadija ta ɗauki babin nan ta mika ma Farhana hoto farhana ta shiga ɗaukan yaron nan wanda ya mata kyau sosai khadija kan murmushi take yaron ya yi matukar shiga ranta sosai amma ita ba ta son ta haihu a yanzu saboda makaranta nan suka hau hira dukkaninsu yan cikin ɗakin har ma da su momin farhana da momin su aiman suna cikin hira ne wayan khadija ya ringin jin ringin na nasa na daban ne yasa ta gane bata so fikin ba amma ganin su sumal na kusa ne yasa ta ɗauki wayar tare da miƙewa ta bar ɗakin me yasa kika me yasa kika ke daukan wayata tun ɗazu nake ta kiran ki Iman bata ce masa komai ba ta ki amsawa da ya gaji da shirun ta yace idan har kin gama ki fito mu tafi gidan Samra saboda ina so mu koma gida yunwa nake ji kuma girkin ki nake bukata na ci maganan ne so ya bata dariya ta ce wato rigimar ya Aiman da yana nan kenan har yanzu kenan da ban dawo ba fa ta tambayi kanta bai sake jiran komai nata bai kashewar abinda Khadija take masa ya fara isarsa idan fa bata bar fushi da shi a kan cikin nan ba tabbas zai kira zai kai karanta wurin momi ko su malmama ya faɗa wa kansa haka Khadija ta samu farhana ta ce mata ta shirya za su je gidan samra daga nan sai daga nan ya Aiman ya ce za su wuce gida ne Farhana ta ce babu komai ai murmushi kawai ta yi ta ce to bara na sallami su momi shi na baro kayana a can gidan din ya zan yi kenan goma gobe hararanta kawai Khadija ta yi ta ce sai kuma aka ce miki bani da kayan da za su shige ki ko murmushi Farhana ta yi ta ce ke kika sani dai da masifan nan take ba wadda ba mu san inda kika koyo ta ba nan suka sallami su momi sannan suka yi sallama da Simra akan za su dawo gobe Manal ta ce ita ma gidan Khadija za ta kwana saboda Farhana Khadija ta ce mata ni dai bana gayyatar mutane gidana tunda baki taba zuwa gidana ki je ki kwana ba sai yau saboda kin ga Farhana ko dariya dukansu suka yi sannan suka fita zuwa wurin inda Aiman ya fakin na motarsa gaban mota suka same shi yana waya da Faisal Khadija ta bude gaba ta zauna Suminal suka zauna a baya har suka je gidan Samra babu wanda ya magana yana waya kasancewar da Iyafis yake wayar sa da sauri suka karisa cikin gidan bayan Aiman ya yi fakin na motarsa gidan cike yake da yan uwa da abokan arziki Samra ta yi murnan ganin su inda aka hawo hira har suka gama Aiman ya kara kiran Khadija ya ce ai sai ki fito mu tafi ta sanar da su ba da bata lokaci ba suka sallami Samra akan su nan din ma gobe za su dawo suna suna isa gida Audu ya kariso yana yi wa Khadija barka da zuwa ya ɗauki jakarta ya kai har kofan falon ƙasan. Suminal da Farhana ne suka haura ɗakin Khadija tsab suka samu ɗakin sai kamshin da ke tashi wannan duk aikin aiman ne da kansa yake gyara ko ina ya kunna turaren wuta a ciki Khadija ta zauna a falon ƙasa ganin yadda Aiman yake ta faman haɗa mata rai ne yasa jikinta ya sanyi ta saci kallon fuskarsa ta ga danna wayansa yake ta daure ta ce masa me za a dafa maka sai da ya bata lokaci sannan ya ce duk abin da kika san ina bukata ki dafa mini hararansa ta yi ta tashi ta haura sama ta watsa ruwa shi kuma ya haura nasa ɗakin wanka suka yi dukansu Khadija ta buɗe musu wardrobe inda kayanta yake ta ce sai ku zaɓi wadda za ku iya sakawa tunda yanzu za a kira sallar magariba no need a ce sai kun sa wani kaya da mamaki suke daga kayan batunta suna dariya saboda yawancinsu duka suna nan different color ne kuma masu bayyanar da tsaraici ne tamkar net haka suke komai na jikin mutum ganin shi za a yi idan ka saka su farhana ne ta kalli Khadija ta ce wannan kayan ai sai ke din da ya mada ta ya za a yi mu saka irin wannan kaya ni kam ki nemo mini ko da taf ne kawai na saka dan Allah na roke ki dariya Khadija ta ta ce kar ku saka idan kuka yi aure sai mu gani ku rinka saka shadda kuna kwana da shi a jikinku da mazajen ku. ba gwara ma ku fara koyo tun yanzu ba dariya su suka yi suka ce za mu koya idan mun yi auren amma dai ba yanzu ba Khadija ta fito musu da wani irin ƙananan kaya suka wanda ya wuce musu gwiwa Jollof rice ta haɗa masa, bata ɓata lokaci ba ta gama saboda kicin ɗinsu komai yana nan babu wani buƙatan gyara. Akwai kayan miya da komai da komai da za a buƙata. Ta jera abincin a dainin ta haura ta faɗa wa su Farhana ta haura musu da nasu sama kai saboda Farhana ta ce ba za ta sauko ba ta fi son zama a falo Khadija kam ba yadda ta iya Aiman yana dawowa daga sallar Isha'i ya zauna fara cin abincinsa ya yi misin na girkin matarsa ya ci abinci sosai da sosai sannan ya ce to sai mu haura ko Khadija sai wani irin yanayi sai hira suke da shekewa da dariya suna hira ne a mana ya kira ta a waya ta daga ta ce ina fa zuwa fitar da kayan bacin ta ta saka tare da shafa humra da wasu turarika masu kamshi sannan ta sa hijabi ta ce to ina zuwa ko farhana ta ce mata tabbi wani kina zuwa ki ce mana sai da safe zai fi kawai murmushi Khadija ta yi ta fice abinta saboda ba ta da amsar basu a wannan karo tana shiga ɗakinsa ta ta zauna a kusa da shi har suna gogon juna za ta fara shiga nan nata ta tuno da abin da ya faru na maganan cikin da ke jikinta a gidan su farhana ta haɗa rai ta yi shiru cire hijabin jikinta kawai ta yi ta haura ga saman gado ta kwanta tana danna wayarta sanda shirin yayi yawa ne aiman ya ce iman me yasa kike tunanin haka me yasa kike da taurin kai wato ban isa na ce miki ki bar abu ki bari ba bata ce masa kala ba har ya gama maganganunsa da ya gama ne ta fara masifa ita fa ta gama ita fa ta riga ta gama school sai ta gama school za ta fara haihuwa inda take shiga ba nan take fita ba suke baki yayi yana kallon ta dama haka Khadija take ko dai cikin nan ne saboda bata taba masa haka ba tun da ya santa ba haka take ba hakuri ya fara bata inda ya jawo ta jikinsa da kyar ta amince haɗe da hakuri da dabara ya samu ya raba ta da rigan jikinta sun yi kewar juna sosai a gaskiya bai bar ta sun huta ba sai wajen karfe uku inda suka tashi suka yi wanka dukansu suka yi alwala suka fara nafila sai da suka idar da sallah ta koma bacci ta tashi ba sai kiran sallan asuba misalin karfe bakwai ta zanyi jikinta daga nasa ta shige ɗaki samun su farhana ta yi suna bacci ɗaukar kayan da za ta saka kawai ta yi ta koma da duk abin bukata ta koma ɗakin aiman wanka sau biyu suna yi sannan ta shirya kamar dai babu abin da ya faru kuma ba abin da ya haɗa su suka shirya kansu ta shirya kanta in ta shiga